Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafa sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta buƙaci da a gaggauta kwasar ɗaruruwan majinyata daga gabashin birnin Aleppo na ƙasar Siriya. Hukumar ta WHO ta ce kimanin sulisi na ɗaruruwan farar hulan da aka kashe ko raunata cikin makonni biyu da suka gabata yara ne. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi matuƙar caccakar abin da ya kira mahaukatan hare-haren gwamnatocin Rasha da Siriya kan farar hula a gabashin Aleppo. fadar shugaban amurka ta white house ta ce obama ya yi magana ta wayar tarho da shugabar jamus angela merkel dukkansu biyu sun amince cewa da rasha da gwamnatin shugaban syria bashar al-assad na da wato haƙƙi na musamman da ganin an tsaida faɗan kuma ana barin kayan agaji su shiga yankin tun da farko sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce amurka na gab da dakatar da duk wata tattaunawar diflomasiyya da rasha saboda tana ci gaba da kai hare-haren bam kan 'yan tawaye a gabashin aleppo wata kungiyar saka ido ta faɗi jiya juma'a cewa hare-haren da rasha ta kai a faɗin ƙasar cikin tsawon shekara guda sun hallaka mutane sama da dubu tara ciki har da farar hula da dama kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a siriya mai headkwata a birtaniya ta nuna farar hulan da aka jikata sanadiyar waɗannan har-haren sun ma zarce hakan a birnin alefa kansa dubin dubatan farar hula ne abin ya ritsa da su kuma rabin su yara ne shugaban amurka barack obama ya ce makomar aniyar marigayi shugaban isra'ila shimon pierre ta ganin isra'ila da falisdinawa sun yi zaman tare a yanzu makomar a wannan wato um, a yanzu makomar wannan aniyar tana hannun isra'ilawan zamanin da ke biye da kuma aminansu ya yi wannan kalamin ne a yayin jinjinar bankwana a wurin jana'izar marigayi shugaban na isra'ila obama ya yabi paris da cewa yana ɗaya daga cikin shahararrun mutane na ƙarni na ashirin ya kwatanta shi da sauran gwarazan shugabanni irin su nelson mandela da sarauniya elizabeth ta ingila obama ya yi bi perez saboda dukufar da ya yi wajen ƙoƙarin warware tashin hankalin isra'ila da falasinawa sannan ya yi kiran da a sake farfado da irin wannan yunkurin ganin cewa a ta na ƙarshe cikin mutanen da suka kafa tubalin zaman lafiya yau ya tafi hatta lokacin da ake ta kai hare-haren ta'addanci hatta bayan yawan cikas a teburin tattaunawa sai da ya tsaya kai da fata cewa a matsayin falasinawa na 'yan adam dole ne a ɗauke su da daraja iri ɗaya da yahudawa don haka dole ne kuma su mallaki ikon shata makomarsu kamar kowa a cewar obama a farkon jinjinar ban kwanar, sai da obama ya nuna shugaban falasinu mahmud abbas wanda ya zauna a layi na gaba ya yaba da kasancewar abbas din a wurin jana'izar da cewa bayyana fata ne na alheri kuma hakan na tuni kan abin wato aikin zaman lafiyan da ba a kammala ba rabon abbas ya ziyarci birnin kudus tun a shekara ta da goma kuma shine balarabe na farko da ya ta'aziyyar suwar ta paris ranar laraba sarki abdallah na jordan ya yi ta'aziyya ga isra'ila ranar alhamis akasarin kasashen larabawa sun yi gum game da rasuwar ta peres wanda ke nuni da daɗaɗɗiyar takaddamar su da isra'ila to karfa a sha'af ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ministocin muhalli na kasashen turai Daga garumin rinjaye sun amince da yarjejeniyar birnin paris ta shekara ta 2015 kan dumamar yanayi a hukumance da buƙatar ƙungiyar ta eu ta rattaba hannu kan yarjejeniyar don a ware mata muhalli a teburin tattaunawa a yayin taro kan ɗumamar yanayi da za a yi a watan nuwamba a birnin marrakesh na ƙasar maroko majalisar turai za ta kada ƙuri'a kan yarjejeniyar ta ɗumamar yanayi ranar talata bayan nan sai kuma nan da nan a karɓo rubutacciyar shaidar amincewa daga kowane shugaban ƙasa kafin yarjejeniyar ɗumamar yanayin ta fara aiki sai ƙasashe 55 da suke samar da kashi 55 cikin ɗari na iska mai illa ga muhalli sun rattaba hannu a kai bayan wata guda kuma sai yarjejeniyar ta fara aiki miguel arias canete kwamishinan hukumar muhalli wato kwamishinan hukumar muhalli na kungiyar eu ya gaya ma 'yan jarida bayan taron na jiya jama'a cewa wannan ƙuri'a mai gagarumin rinjaye ba za ta shafi ƙuri'un da majalisun dokokin ƙasashen ƙungiyar za su kaɗa ba ƙungiyar ta eu mai mambobin ƙasashe 28 na so ta nuna ma duniya cewa za ta iya magance muhimman matsaloli a yayin da take fuskantar rikice-rikice da dama a lokaci guda kwamishina arias ya ce mutuncin turai fana fuskantar barazana ministan shari'ar sudan ya yi watsi da zargin waɗanda suka rasa muhallansu waɗanda suke zaune a wuraren jabel marra na darfur cewa gwamnatin sudan ta zuba musu guba tun da farko ranar alhamis kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta ce tun a watan janairu mutanen da ke yankin najibel marra a darfur suka ba da rahoton fama da ƙuraje da ɗayewar fata da ciwon ido da makanta da aman jini da zawo da kuma tsananin matsalar numfashi ƙungiyar ta amnesty international ta ce duk waɗannan alamomi ne na fuskantar makamin guba wanda hukumomin sudan suka yi amfani da su mutanen kimanin 250 ne ciki har da yara da dama watakila suka mutu sanadiyar harin makamin guban kuma ɗaruruwan su sun jikata a cewar ƙungiyar to amma ministan na shari'a awad hassan yalnur ya mai da martani a wata takarda ranar alhamis cewa jami'an gwamnati sun yi matuƙar mamakin jin wannan zarge-zargen ya ce wannan ne karan farko da ya ji al'amarin da ya ce ƙoƙari ne kawai na nuna cewa an tafka rashin imani kan bal'adama ilnur ya faɗi a takardar tashi cewa tawagar gane ma'ido ta gwamnati ta ziyarci darfur a watan fabrairu inda ta gana da wato na tsawon sa'o'i uku da mutanen da suka rasa muhallansu sanadiyar ayyukan soja a jabal marra ya ce mutanen da suka zo daga ƙauyukan yanki na darfur irin su golo da rotkro da niyartiti babu waninsu da ya ba da irin rahoton da ƙungiyar ta amnesty international ta bayar idan amfani da manhajar google wajen tambayar yadda ake rajista don a kada ƙuri'a zai kai ga kada ƙuri'ar a zahirance to manhajar ta google na da kyakkyawan albishir ga 'yar takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton a cewar google cikin satin da ya gabata tambayar yadda ake rijista da harshen hispaniyanci don kada ƙuri'a ta karu da kashe ɗari cikin ɗari a lokaci guda tambayar a harshen turanci ta karu ne kawai da kashi 430 cikin 100 To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. muke ba ke burau yamrau oh. na ji kana mm, mm, mm, mala ira ka san irin wannan baiti sai dai a jijjiga kan eh, wannan girgiza kai yawa wannan waka ta mini yawa wallahi eh? yawa kamar yawa ta mini yawa me ya faru yawa na'am kin tuna da lokacin da muka fara gabatar da wannan shirin na bari ya huce na tuna amma kaka tambaye ni shirin harko da muka yi wallahi ba zan iya tunawa ba <laughs> me kika fara tunowa game da wannan shirin na bari wuce da harko da na fara da muka fara ɗari-ɗari kan saki jiki hmm. lokacin farko farko zuwa farko farko na saboda na zo 1996 ko da hmm. bakwai aka canza mishi fasali aka mm. canja fasalin wannan eh. shirin da lokacin akwai shirin da tun mm. farko nasiru mai wada yake na rai dangin goro mm. akwai kuma shirin da hadiza take hadiza isa na rai a kunnen kunawa kuma abinda nake tunawa ba kiɗin nan na buɗe a bari ya huce ba waƙa sila konko ba ce. A ba waƙa sila konko ba ce. Yawa. Akwai mun canja waƙoƙi da yawa. Akwai ma wanda akwai ma wadda Ɗallami Nasarawa mm. marigayi mm. ya yi mana ta mm. a bari ya huce wadda marigayi alhaji yaro mai injin nika shi ya sa shi mana wannan waka ta sosai kam mun yi amfani da ita cikin wannan kuma kuma ni mamakin da nake yi har mm. gobe mm. muna shirye-shirye da dama mm. amma wannan shiri na abari ya huce shi ya tsaya wa kowa a rai zaka ji an ce shirin yau da gobe shirin noma tushen arziki ko a ce kana Ibrahim na ciki da gaskiya da mm, amma dai duk wanda ya shi ne a bari ya huce. Ni na san dalili. Saboda zai magana <laughs> eh. magana kuma eh. kisan wani abu mamaki shi ne har manyan mutane. Mm. ne amma Usman ya ce ya san dalili. dalili. menene dalili? Ka san mun fito daga tushen nishadantarwa. Mm. duk shirin da yake akwai abinda bature yake cewa entertainment nishadantarwa to zaka ga yana karba sannan nishadantarwa da kuke kakkamanta dan adam yana san. ya ji abin da zai tsakalo mishi wani abu da zai nishadantar shi ya ba shi dariya amma kar ka manta abin da nake mm. so ka fahimta shine cewa a daɗin ma akwai shirye-shirye makamantan wannan mm. yawa amma ba za ka wani lokaci yanayin gabatar wato ai mutum ya an fito ana mm. batun waɗannan shirye-shiryen ba eh. kamar shirin rai dangin goron ai mm. da akwai shi eh. irin labaran da muke bayarwa eh, ban zan ce akwai kasan Allah yana hada jini yawa shine abin akwai haɗuwa jini ce ba yanayin zabarwa za su gabatar da yana taimakawa yawa yanayin gabatarwa kamar da ce ta fara da tana dari dari to mm. kila yanda kake yi sai ta bi sai kawo haɗin sai ya haɗu wata kila Halima ta ta manta amma barin bata wani labari mm. Mm. lokacin da aka kirkiro bari ya huce lokacin mm. da na fara yin bari ya huce ai ka san kafin mu fara yi da mun fara yi da wasu mutane akwai farkon zuwa halima akwai wani labari da akwai wani labari da ta bamu wata watakila da ta manta da labarin oh, <laughs> na raƙumi a'a ba labarin raƙumi ba ko na zanga-zanga da muka addu'a addu'a da hawa ta bani <laughs> addu'a bata <laughs> ko ibrahimu da musa ne ko ko ko liman mai ibrahimu da mu wai suratul a'la ba shi ba to malam ira mun baka gari barin hmm. bari miki tambaya watakila inda miki wannan tambaya za ki fahimci abin da nake nufi kin tuna a lokacin da aka dauke ki aiki a murya amurka da kike tahowa akwai wani abu da ya faru na ban dariya <coughs> lokacin da za ki taho na nake tahowa eh lokacin da za ki zo america na <laughs> wallahi na manta babu wani abin da ya faru alam bari miki misalin ce ko a ce ko a ce a Paris a filin jirgin sama in canka wallahi wallahi na manta to bari in baki labari tun da kin ce kin manta kin lokacin da lokacin farkon zuwan ki din nan kina da kina ke wato kullum za ki shigo ofis wato akwai irin daurin dan kwali kamar irin gogoro dinnan da za ki daura shi cilli can sama <laughs> <laughs> har yanzu akwai wasu 'yan hotuna da suke nuna wannan ana akwai su to akwai labarin da kika bamu cewa kin do ke airport kin sauka filin jirgin sama kenan a kin sauka to sai kika zo irin matakala na filin jirgin sama <laughs> ashe matakalar tana tafiya ba ki san ke tana tafiya kanta ke kuma ba ki taba ganin matakala mai tafiya ba <laughs> kana Allah ka daina na tuna na tuna a to ni ban sani ba <laughs> a ni ban sani ba sai a dan mun tsina mu yawa Usman to wannan matakala da za ta wato labarin na tunana da ta ba mu wannan labari <laughs> na ce to da halima ya kamata mu rika eh, yin fila bari ya ce eh. kuma tun ranar da muka fara ba mu eh. tsinke ba har zuwa yau din nan da muke shirin a bari ya huce na karshe da halima eh. mm. to kenan mun fita zaki dan ban labari da ba ki so a ni ni ba san magana me yake ba a wajen ce matakala ta dawo bayan akwai abin da watakila kin manta kuma na tabbata watakila dai masu sauraro sun manta da wannan labari amma mun taba yin labarin ma a cikin a bari ya huce lokacin da muka fara gabatar da wannan fili hmm. yawa na wannan matakala mai tafiya da kanta <laughs> to tun tun daga wannan lokaci da muka <laughs> hmm. wato mun yi shirye-shirye masu ɗan karen yawa wasu su ma ba zan iya tunawa da su ba akwai wani lokaci ina miki taɗi nake ba zan manta ba mun je lokacin da a yi zaɓe a Nijar. wannan yake lokacin shugaba Muhammad Usman <laughs> eh, da ya gani yake tambaya na yake ce min Ibrahim ku ne masu kora mana maza daga ƙasa ko <laughs> ah, na ce a ah, ranke ban gane ma su kora muku yace ku ne masu kora mana maza daga kasa <laughs> to sai na gano cewa akwai labari ne da muka yi a cikin fi labari ya huce mm. na labarin kasar india lokacin rajiv gandhi yana prime minister mm. mata suna kai kudin sadaki mm. yau har muka yi magana cewa mata ne suke biyan sadaki a kasar india ba maza ba akwai abin da halima ta ce to ya kamata maza a kasashen mun kunji labarin indiya ne <laughs> mata ne suke biyan sadaki ba madan ba ne suke biyan sadaki to wannan ne mm. ya sa wato kasu tafi neman aure sa a can ni na eh, mm. aza addu'a hawa ka tuna ai a ba wannan addu'a ba <laughs> wannan addu'a fatima diyar ma'aiki <laughs> mutane ah, mutane da yawa halima addu'a na in ce a ah, ai wannan <laughs> kin tuna da da labarin rakumi mara kai <laughs> to ba eh, <laughs> shi ma yadda ake jaraba fina-finan india a eh, najeriya a eh. nijar ma haka oh, wannan kwakwa kallon aje silima hmm? mun je kallon fim ɗin indiya san yawanci fim film din indiya tsawo ne da wurin uku da ka je sai wajen mm. ɗaya na dare biyu an gama sai muka ce to bari mu taka a kafa mu je gida muna tahiya muna tahiya kuma ta inda za mu bi akwai wani makwantai mm. dole mm, sai an bi ta jiki eh, eh, ta wannan makabarta dole sai an bi muna tahiya muna tahiya daga nesa raƙumi ne sai amma ba kai <laughs> ashe raƙumi ya langaba ya kwantar da kanshi yana susa <laughs> ga raƙumi ba kai wanda muke tare da shi na ce kadar kadar kadar raƙumi ba kai ya tsaya ya ta maza ya ce yau muna shirin ganin abin da za mu gani ko kuna shirin gudu ba <laughs> na dan tsaya dai na ki ya shiga gaba dai ya dan waiwayo na ki dai muna tahiya dai muna tahiya dai su kawai sai ga raƙumiya ta do kan shi <laughs> dariya kuma za mu eh, eh, eh, wuce Halima wato kin san ah, akwai labarai irin masu dan karan yawa irin irin mm. waɗannan waɗanda musamman saboda waɗannan labaran mm. wannan fili ya shahara sosai-sosai a wajen masu sauraron mu. Sosai saboda akwai waɗanda za su ce Allah Allah suke asabar ta yi wai su jika kan wasu ajiye saboda ciwon ciki wai za su yi dariya har <laughs> cikin sai ya ciwo. Kuma kin san wato labari ba wai kowa yana iya ba da labari. Mm. A irin waɗannan abubuwa da sauransu to amma kuma akwai wato wani yadda yake ba da labarin shi yake kara ma labari a armashi mm. kamar yadda muke a cikin wannan filin <laughs> ba wato ba yawanci za ga labarai ne waɗanda a wasu lokutan masu sauraro su suke aiko mana da labarin eh. yawa amma in aka zo aka ji shi a cikin filin a bari ya huce wato sai Wa labarin ya ɗauki wani salo na <laughs> daban na faɗa shi shi kamar daban ba kamar ba shi ne masu sauraron da suka ina ga saboda kamar labarin bahilla ce aka kawo mm. sai a canza murya sai a murya bahilla ce in buzu ne kamar buzun da <laughs> eh, halima <laughs> ah, ga lokaci na lokaci na son tafiya amma ina mm. so ah, kafin ki ban kwana da masu sauraron mm. kamar a ah, wasu abubuwa ne da ke tuna kamar wasu masu sauraro ne a cikin wannan fili waɗanda za ki iya tunawa da su waɗanda ba za ki taɓa mantawa da su ba saboda wannan fili na bari ya huce gaskiya suna da yawa mm. suna da yawa amma a gurguje kaga amadu altine mm. marigayi allah ya ji kansa yana cikin manya-manyan masu sauraron uh, shirin a bari ya huce mm. lokacin da yana raye mm. kuma saboda wannan wani irin zumunci mm, zaka yana kiran har iyaye na ya gaishe su har shi har tarai ta kasance yawwa akwai kuma alhaji yaro muhammadu bello yawwa da shi yawwa yawwa shi ma kullum zai kira kullum ne zai ya ci kawai da na kira ne da in gaishe ku Allah ku yayi ta dariya ta hmm. da ai na ji a bari ya huce labarin yawa akwai sila yaro wanda shi kuma duk inda za shi sai an yi rikodin hmm. ba ma a bari ya huce ba shirin VOA hmm. ko baya nan matan shi dama sun sani daga an hwara za a sa kaset a danna mutane da yawa da kamar su mm. mato a mm. ƙasar jamhuriyar nijar mm. manyan masu saurare ne su da kau mai dakawa yaro kashi sosai su tsoho mai albarka a nyamai su malam mamman mai yankan harciya a suna da yawa eh in na ta Musa mai nama a wannan ai in ba haka ba ina ba zan bi ta babal ba <laughs> sosai alhaji musa mai nama mm. sosai kan mutane suna da yawa da yawa da in na ce zan haɗu suna suna mm. zan haɗu na wani ban haɗu na wani ba saboda haka suna da mm. yawa sosai haka ne to abin da zamu dai insha Allah dai a cikin yan makonnin nan da suke tafe za mu shigo tare da Usman kuma za mu so mu ji daga su masu sauraron mu kamar me suka iya tuna wasu labarai suka iya tunawa a cikin wannan shiri na abar ya huce lokacin da halima jimrau take wannan shiri hmm. na abar ya huce su faɗa mana irin waɗannan labaran domin mu sake nemo su kawo lokacin da halima jimrau ke kamawa Ibrahim Alfa Ahmed kai ne kai ne direban motar raken da <laughs> gori ba ni karan mota amma kuma <laughs> amma raken nake eh, tukawa eh. motar raken nake <laughs> tukawa ni ce ta gori ba ce ga wani can na zuwa kenan eh, wani can na bi haka ne to ah, abin masu sauraron mu za mu za mu saka wannan shirin namu ne da kuma wani waka ta musamman da aka ji mm. ta halima jaron wanda adam kirfe duk za mu saka waƙoƙin nan mm. a shafinmu na ce nishaɗantarwa eh, na dandalin voa.com a duk mai sauraron da ke son ji yana iya zuwa wannan shafin na intanet dandalin voa.com da ji wannan waka cikakkiyarta. ta zai kuma ji wannan shiri na yau sannan kuma duk wani mai sauraro da ke da wani labari da yake so a sake tuna masa na halima jimrau mm. abel abar ya huce ya aiko mana da shi sai mu sake ɗaukowa mu sake sanyawa saboda muna nan mun da su suna mm, ajiye tari tari mm. yari man zan eh, zo mun ci eh, dubu eh a ah, za ku ci dai tukunna <laughs> da sai ya ce wani ya duba masa kwalla a <laughs> eh. ah, ah, ina ai yari man zan zo sai ɗari 500 ma sarrafa usman eh shine kuma musamman ya sa ni duba mai kwalla in babu to <laughs> to a halima za mu kyale kiki rufe shirin nan na yau ranci mm. To zan rihe da godiya ga Allah da iyayena da kowa da kowa ku abokan aiki da muka aiki tare na ji daɗin aiki da ku sosai saboda yadda ake cewa an kaga za a rabu ana hawaye ana, ba a san rabuwa mm. zama ya yi daɗi kenan saboda haka na gode sosai Allah ya saka da alheri kamar yadda nake ta cewa na bar VOA ne amma ban bar ku ba masu saurare kuma in Allah da zan yi kokari in je duk inda kabza inda zan iya Najeriya Niger su Chad su Kamaru saboda akwai masu sauraren da dole ya kamata a haɗu da su mm, saboda abin ya hi karhin kawai a tsaya daga sauraren rediyo mm, dole ne zumuncin iyawa mm. saboda haka ina godiya sosai sai wata rana na gode sosai. kuma da kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice to lallai hajji halima hukumar lafiya ta duniya who ta buƙaci da a gaggauta kwasar ɗaruruwan majinyata daga gabashin birnin aleppo na ƙasar syria hukumar ta who ta ce kimanin silisi na ɗaruruwan farar hulan da aka kashe ko raunata cikin makonni biyu da suka gabata yara ne shugaban amurka barack obama ya ce makomar aniyar marigayi shugaban isra'ila shimon per ta ganin isra'ilawa da falisinawa sun yi zaman tare makomar a yanzu tana hannun isra'ilawa na zamani na biye da kuma aminansu ya yi wannan kalamin ne a yayin jinjinar bankwana a wurin jana'izar marigayi shugaban na isra'ila ministocin muhalli na kasashen turai da gagarumin rinjaye sun amince da yarjejeniyar birnin paris ta shekara 2015 kan ɗumamar yanayi a hukumance da buƙatar ƙungiyar ta eu ta rattaba hannu kan yarjejeniyar don a ware mata muhalli a teburin tattaunawa a yayin taro kan dumamar yanayi da za a yi a watan nuwamba a birnin marrakesh na ƙasar Maroko. To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.